هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون wannan shine littafinmu wanda mala'ikunmu suka kasance suna rubuta ayyukanku a cikinsa zai yi muku shaida da gaskiya don haka ku karanta shi hakika mun kasance muna umartar mala'iku masu kiyayewa suna rubuta abin da kuke aikatawa a duniya